ai daga yau ko kyauta aka baka maganin karfin maza zaka ce baka bukatar sa bayan ka kalli wannan bidiyon dan uwa ka zo in baka maganin inji garau na tsawon shekaru ba ma watanni ba kawai wata biyu zaka yi kana cin tafarnuwa tafarnuwan nan zaka ɗauki sili ɗaya na tafarnuwa ka ɓare ta ka ɓare ta ya zama sau naman ta ne kaɗai in ka ga dama sai ka tattauna ta sai ka bi da ruwa da safe ka shanye domin in ka ci ƙwayarta gaba ɗaya za ka iya kashin kwayar ba tare da ta narke ba amma in ka ba ta tsoro sai ka cinye da safe kafin ka ci komai ka ruwa musamman ruwan zafi washe gari ka yi har tsawon wata biyu kwana sittin kai da neman maganin ƙarfin maza sai dai kuma in za ka yi amma maganar wani matsalar sanyi maganar matsalar wai ragwantaka maganar matsalar wai matarka tana ma wani gani gani daman na faɗa duk wanda ka ga matarsa tana tafiya yaji ka nemi magani kawai duk wanda ya ga ana ta zuwa tsakanin shi da matarsa ana musu sasanci magana ta gaskiya kaso casa'in da bakwai kai namijin ka nemi maganin sanyi da maganin karfin maza shine matsalarka ba wani wani kun zama lafiya ah! a'a in dai ta ji ta same ka lafiya lau ai za ka ja fayau yau ko dukan ta kake shiru za ta yi matsalar mu kenan to saboda haka wannan bidiyon zai taimakawa wanda yake fama da matsalar matarsa ya rasa gane kanta ya rasa gane ya take to gashi nan tafarnuwa kullum ka sha guda ɗaya bayan ka tattauna ta tsawon wata amma fa kar ka je ka sha tafarnuwa ka ji fitsarinka yana warin tafarnuwa ka ji guminka yana warin tafarnuwa ka ji bakinka yana warin tafarnuwa ka ce ma dakta ya za ka yi min haka daman na sani duk mutumin da ya sha tafarnuwa na tsawon wata biyu dole fitsarinsa zai rika warin tafarnuwa dole guminsa zai rika warin tafarnuwa dole jikinsa zai yi abin da ya shafi tafarnuwa to ai akwai mafita duk mun san da wannan matsalar ya za mu magance wannan warin da fitsari da zarni abu ɗaya ne kacal shine samun ganyen na'ana ka yaga ka tauna ka cinye bayan ka sha tafarnuwar in dai ka sha tafarnuwa kuma ka ci na'ana to ba wani side effect na tafarnuwa da zai taba ka hasali ma na'ana za ta ƙara wa tafarnuwar ƙarfi wajen yaƙar duk sanyi da matsalar kwanciyar aure saboda haka in baka samu ɗanya ba za ka iya yin shayin na'ana da busasshe ka sha ka sa zuma insha Allah sai kamun godiya wannan haɗi ne gwadaje da an gwada shi an gwada shi kuma yayi amfani Suna na Hafiz Muhammad Kano Najeriya nambobin da za a turo sako sifili takwas ɗaya ko sifili takwas tara ɗaya jama'a waɗanda suke kiran mu ba sa samun mu su mana test su mana afuwa sannan muna sanar da al'umma cewa kar ka kuskura wani ya ce maka yaron mu ne ko yana aiki a kamfaninmu zai siyan ma da magani ya turo ma da akawun nan ba ka tura masa kuɗi ba mu da alaka da kowa in dai ba a international islamic medicinal clinic ba in dai baka ji muryata ba in dai baka ga kai ko akawun ne mai sunana in dai baka ji muryata ba to kar ka sake ka tura kuɗi in ba haka ba za ka haɗu da 'yan kwanta-kwanta su kwantar da kai